بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake hada fuskokin mu a wannan yammaci na Juma'a na ɗaya ga watan Rajab shaharul layin Muharram a wannan shekara ta 1434 daidai kuma da goma ga watan Mayu shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah Allah ta'ala ya kawo mu cikin wata mai alfarma shine watan Rajab kasancewar shi daga cikin watanni hudu masu alfarma wannan ya nuna wata ne mai daraja sosai da sosai watan rajab to ubangiji subhanahu wa ta'ala yace inna iddatash shuhur inda Allah kana ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum daga cikin waɗannan watanni goma sha biyu akwai watanni hudu masu alfarma masu daraja masu kima ibada a cikin waɗannan watanni tana ninkuwa tana ƙari a sauran watannin da ba na waɗannan ba waɗannan watanni dai suna da alfarma su tasu ta musamman saboda kuma mutum sai ta ka tsantsan aikata ayyukan alfasha haramun ne a kowane wata amma haramci yana ƙara tsananta irin waɗannan watanni masu alfarma watan rajab shine wata ɗaya da yake a gefe amma sauran watanni uku suna haɗe ne kamar dulkada dulhajji almuharram waɗannan uku a jere kenan ɗaya kuma shine rajab wanda yake allah maɗaukin sarki ya kawo mu ɗaya ga watan rajab kuma inda Allah ta'ala ya kawo mu lafiya Allah ta'ala ya nuna mana watan Ramadan lafiya za mu tashi a aya ta 26 a cikin suratul zukhruf inda Allah madaukin sarki yake cewa wa iskala qala ibrahim li abi wa qawmi innani bara'un mimma ta'budun na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين الله مرة كنت وإذ قال إبراهيم لأبيه kuma ya ke wannan annabi mai daraja ka ambata mu mutananka. kisar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam iz qala li abi iz qala ibrahim li abi lokacin da shi annabi ibrahim din ya faɗa ma babansa wa qaumihi da mutanensa kaga awa daga gida kenan take farawa ya faɗa ma babansa da mutanensa ya ce da su innani bara'un lalle ni wanda ibarranta ne Min mata ta'budun daga dukkan abin da kuke bautawa duk wani abin da kuke bautawa ni na barranta da shi sawan wannan abin bautar mahaifina ne yake bauta mai sawan wannan abin bautar mutane na ne na zo na same su suke yin wannan al'adar na riga na barranta da shi illa lazi fafarani sai kai wanda ya kaji halitta ta fa inna husa to lalle shi da sunnu zai shirye da ne dora na kan tafarkin da yake wannan jawabi na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da Allah ta'ala ya zayyane mana shi a nan kuma Allah madaukin sarki ya kawo mana wannan kissa ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bayan ya kawo mana bayanin da yake cewa wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutarafuha inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun Allah madaukin sarki ya ce wa kazalika hakan nan ma arsalna min qablika fi qarya da dai ba mu taba aiko da wani a cikin wani birni ba min nazirin wani mai gargadi mai wa'azi mu taba turo cikin wani ba mu taba turo cikin wani gari ba illa qala mutrafuha ba ce manyan garin manyan garin amalinta manyan garin a kudi manyan garin a sarauta sai sun ce inna wajadna aba'ana ala umma lalle mu mun samu iyayenmu akan wani addini wa inna ala asari muqtadun kuma lalle mu akan wannan tafarki nasu muke sai Allah ta'ala yake cewa qala awalau ji'tukum sai annabi yake cewa yanzu haka za ku dinga bin iyayenku a makance ko da ko na zo muku bi ahada min mawajjatum alaiha ba ku mutu abin da yake ya fi zama daidai akan abin da ku samu iyayenku daga ku akai to haka bayan da Allah ta'ala ya kawo wannan kissar sai kuma ya kawo mana kissa annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam na farko goya bayan kawo kisa annabi ibrahim a daidai wannan wuri tana ɗauke da saƙonni da dama daga ciki annabi ibrahim salatu ya tabbatar mana ya barranta da abin da ya sami iyayensa da kakanninsa akan iyayen nasa hadda babansa abin da ya samu babansa da jama'a su yi kai ya barranta kurashi da ke ko ashe manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya barranta da abinda ya samu iyayen shi da kakanninsa akai wannan ba sabon abu bane kakai shi Annabi Ibrahim ya yi wannan ɗaya kenan abu na biyu duk wani balarabi yana mai alfahari da cewar annabi ibrahim kakansa ne wana ji da ke ko to tunda da eh daga inda gaske yake kakan shi ne to ga addinin kakan a gama batun ja'in ja kenan in dai da gaske yake yi cewar shi jika ne ga annabi ibrahim to ga abin da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya faɗa kenan ta kowace fuska guda biyu kisar annabi ibrahim ba ta goyon bayan mutum ya kankame ma al'ada da maguzanci da arnanci wai kawai don ya samu iyayensa a kai wannan ba dalili ba ne kwata-kwata ba shi da alaƙa da dalili na kusa ko da ƙarshe kuma wannan shine zai abin da zai nuna maka yadda bature yake ta bude harkokin gargajiya akwai wurin shakatawa akwai ma'aikata mata su da guda ta gargajiya saboda ya san illar da take ciki ba a taba hada gargajiya da musulunci shi sa yake ta bai ma gargajiya kulawa ta musamman iskalu ne abi lokacin da annabi ibrahim ya ce ma babansa baban annabi ibrahim annasu alqur'ani shine azara wa iskala ibrahim li abihi azara atatakhudhu asnaman alaha inni araka wa qamaka fi dhalalin mubin sauraka wannan shine nasa alqur'ani cewar baba annabi ibrahim shine azara a zuwa ce ba baban shi bane to kaga wannan tawili ne kenan kuma tawilin ba'in ne ba qarib nassin alkur'ani wa isqala ibrahim li abihi azara tana lokacin da annabi ibrahim ya faɗa ma babansa mai suna azara da zaran ka ce wannan babana ne wanda ya suke sauraron maganarka ba zai taɓa ɗaukan kana nufin wai buwan babanka ne ko kanin babanka ba kana ba ta mafi wannan da kyau sai ta yi mai bayani amma da zaran ka abokin ka ya zo sai ka ce da ba abokin naka ai ga babana nan babu yadda za a yi tashin farko abokin ka ya fahimci cewar wai ai wannan wani babanka ne ko kanin babanka ne ana ba ta saboda nassun babana ka faɗa ku so da babu yadda za ce wai wannan azar ai gwan baban annabi ibrahim ne ko kanin baban da qur'ani ya faɗa ai inda ko qur'ani ce ai baban sa ne shikenan baban sa darasin da ake so a karantar da mu annabi ibrahim yake cewa Allah ta'ala yake sai tsala ibrahim li abihi wa qaumihi da mutanansa yace innani lalle ni bara'un wanda ya riga ya barranta ne tintini mimma ta'budun da dukkan abin da kuke bautawa wannan jumla ni innani bara'un ma ta'budun ni na barranta da duk wanda abin da kuke bautawa tabbatarwa ce ko korewa korewa ce yace illa allazi fatarani sai kawai wanda ya kage halitta ta tabbatarwa ce ko korewa tabbatarwa ce sai malamai suka ce wannan kalmar wannan jawabi na annabi ibrahim innani bara'u mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdin shine ma'anar la ilaha illa allah la ilaha korewa kenan shine innani bara'un mimma ta'budun illa allah tabbatawa shine illa allazi fatarani fa innahu sayahdin dama la ilaha illa allah tana da rukune guda biyu tana da sharɗa guda bakwai rukunin ta guda biyu shine annafi wal isbat annafi shine la ilaha al isbat kuma shine illallah haka annabi ibrahim ya faɗa yace ya fadinta da duk abin da suke bautawa sawa'un rina ce sawa'un tsumburbura ce sawa'un tauraro ne ko wata ne ko duk wani abin da suke bautawa sawa'un a gida ne ko a kabila ko a dangi ya faranta da shi gaba daya sai kai wanda ya kaji halitta sa fa innahu sai wanda ya kaji halitta ta fa innahu sayadin da sunan zai dora ni akan tafarkin da yake na dini na'am وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون الله تعالى وجعلها sai shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya sanya wannan kalmar anan mana da abubuwa guda biyu da ya kamata mu lura da su ja'ala fi madi ku da ke ko ha maf'ulun bihi damir muttasil to tunda ne ja'ala mana neman fa'il ha zamiri ya uri ila maza abubuwa guda biyu abu na farko wacce ala sai ya sanya ta malamai suka ce abun nan fa'il ko dai zama ibrahim wannan magana sai annabi ibrahim ya sanya ta duk wani wanda ya zo bayan su shi yake ko kuma ya zama na allah wajen sarki sai ya sanya wannan jawabin na annabi ibrahim duk wani wanda ya zo cikin zuriyar su shi yake fara ɗaya kenan na biyu a ha wata ala ha sai ya sanya ta ita ne ita wannan jumlar ta innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdin wace muka ce tana dauke da kalmar shahada kalmar ta la ilaha illa Allah kenan wannan kalma ta tauhidi annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya sanya ta kalimatan kalma ce lura kalima a wurin malaman nahawu ko larabci a wurin malaman nahawu kalamuna lafzun mufidun kasajin wasu mu fi'ilun kuma harkun alkalim an aka ce kalma kalma guda ne kalma guda amma wannan ya ba kalma guda bace innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdi saboda zance mai yawan gaske ana kira shi da suna kalma قل halin أهل الكتاب تعالوا ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum wata kalma ce Allah na abuja allah wala nushrika bi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw kullu shay'in bi anna muslimun ta ka kira da suna kalima ta'alu ila kalimati kullu da ko waja'alaha sai sanya ta kalimatan jawabi ne ba qiyatan wanzaje tabbatace fi aqibihi a zuriyarsa an ce aqib shine zuriya kullum da ke ko in ce laisa lahu akil ma'ana ya rasu bai bar kowa ba shi ne ake cewa laisa lahu akil ya rasu bai bar kowa ba ya zama kalala kenan ko yawa wannan alalar kenan sun zaba gari yake ba amma wata fi akibihi a zuriyarsa akib zuriyarsa kenan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya sanya wannan jawabi ga zuriyarsa kuma an bo manta ba mun karanta a can wa wasu da ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allah subhanahu wa ta'ala dina fala tamutunna illa wa antum muslimun kaga dai ita ce kalmar tauhid din kenan abin nan idh qala rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wasa biha ibrahim kaga na mahau gamira ka wasa biha ibrahim banihi wa yaqub mana duk ziriyar annabi ibrahim alaihissalatu da suka zo waɗanda suka tsayu kan tauhidi suna gini ne a kan zancen annabi ibrahim alaihissalatu la'allahum domin su mutanen kai ya manzo sallama yarji'un su koma zuwa ga abin da kakansu annabi ibrahim alaihissalatu wassalam yake akai kenan wani yana duk wani da yake da'awar shi yana da tsako da annabi ibrahim sawon bai hude ne sawon ba nasare ne سواه بلارم يعني تقولون بكيدين ترجينا لأن صبر النبي إبراهيم توقع جواب النبي إبراهيم شيني أبن دزيري في جنجم باوي توتي الفاتر بجوا نعم بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم حتى جاءهم الحق ورفع ضلال mubin Allah ta'ala ya ce bal a'aha mata'atu ha'ula ni dai na jiyar da waɗannan mushirikan na je da su daɗi ne wa aba'ahum kuma da iyayensu na ba su kolewa da zama lafiya da lafiyar jiki da kuɗi da arziki Allah ta'ala ce ya je da su daɗi ne su da iyayensu hatta ja'ahum al har zuwa lokacin da gaskiya ta zo wa rasulun mubin kuma manzo mai daraja manzo mai bayani billa filla yanzu yanzu abubuwa guda biyu suka zo na farko alhaqu na biyu kuma rasulun mubin sai malaman tafsiri suka ce alhaqu ne qur'ani Allah ta'ala ya je da su dadi har lokacin da Allah ta'ala ya aiko da alqur'ani tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa rasulun da manzo mubinin mai yin bayanin abin da Qur'anin ya dauka ya kunsa kenan ba abin da ya rage a gare su sai su bi a akan fassarar wannan mazan da aka aika musu tare da alqur'ani din na'am ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ولما جاءهم الحق a lokacin da gaskiyar ta zo musu alƙur'anin ya zo musu qalu sai suka ce haza sihrun wannan alqur'anin sihiri ne asiri ne dabo inna lillahi wa inna magana ta gaban da suka ce kuma lalle mu bihi dangane da shi alqur'anin kafirun suka ce sun kafirce suka ce sun kafirce mu alqur'ani na وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون كما تدون وان دي كوتي متفركين دي دي baya rasa wani abin da zai iya bayarwa a matsayin hanzari matsayin uzuri matsayin dalili ko da ko a zuciya shi karan kanshi ya tabbatar da wannan abu ba dalili bane muna jira da kyau ko da ya tabbatar ba dalili bane amma dai waye ya shiru da baki ba zai iya ba ma'ana da suka kawo cewa alqur'ani suka ce suka ji alqur'ani da cewa sihiri ne gabo ne wa qalu sai suka ce laula nuzila hadha alqur'an me ya hana a saukar da wannan alqur'ani a rajulin ga wani mutum min ne a ɗaya daga cikin manya-manyan garuruwan nan azim mutumin da yake mai girma waje ne hanzarinsu na kin yadda da qur'ani inda an saukar da da shi wannan alqur'ani din a rajulin ga wani mutumin da yake min ce ne da ya fito da ɗaya daga cikin manya-manyan garuruwan nan ko dai birnin makka ko birnin ƙwari, ko dai a samu wani babba a fadi ko a samu wani babba a maka a saukar da shi amma da za a ce manzo Allah sallallahu alaihi aka aiko da Qur'ani shine hanzarin su wannan ba hanzari bane inda za a turo wani daga babba a cikin baya ya suke bako ne ina ka san bai ci wani da yau ko kuma da za a ɗauko shi cikin sarakuna sai a ce ai dama sarakuna ne ya zo ya nemi gadon babansa ne watakila gidan sarauta su tunda ake wani haka ake haka ake haka yi shekara hamsin an bakatar da su gefe guda kuna shi da ke koto ina ya ce ya zo yana neman mulkin iyayensa ne masu Allah salamata wal afiya wai suka ce don ne ba a saukar da wannan qur'ani kaga suna ba da hanzari kuma suna iktirahi suna ba da suna a uzbillah suna magana don me yasa ba a saukar ba da wannan alkur'anin ga wani mutum wanda yake fitaccen mutum ne mai girma an san shi a maka ko a madina wa yake ba a san gidan su manzo Allah sallallahu alaihi sai ubangiji wajen sarki ce ahum simona rahmat rafik yanzu shin su suke raba rahamar ubangijinka annabtar da aka ta yar rahama ce mun gane ko dan zama suna magana ne akan annabta dan so kada qur'ani annabta ne duk wani aka qur'ani ba karamin daraja bane an ba shi littafi annabi insha Allah ta'ala kira annabta da sunan rahma kamar da muke magana a cikin suratul kafi kuna ji da kyau ko sai Allah ta'ala ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik yanzu shin su suke raba rahamar ubangijinka da za ka ce da a ce wani aka ba aka yi ba wani da a ce a gari kaza aka yi yan su suke raba ra'amar ubangiji annabta kuma su suke rabawa kada su manta nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum mu muka rarraba musu rayuwarsu ta duniya abinda za su ji su ci su ci kuzari mu muka raba musu shi fil hayati duniya ana rayuwar duniya gero ne masara ce dawa ne kuɗi ne duk mu muka rarraba musu shi kuma da muka tashi rabon wa rafana babu fawqa ba'dhin darajat muka daga sashen su a saman sashi wa rafana hun muka daga sashen su fawqa ba'dhin a saman sashi darajatin ya fi ɗaya matsayi ko ta lafiya ko ta kuɗi ko ta faɗa a ci duk dai ne ta shiga ba'dhum ba'dhan sukhriya mun yi haka ne don sashi su rike sashi a matsayin sukuriyan kamar ka abin da za su yi ba kuma izgili ba mun ɗaga waɗannan ne masu kuɗi akan marasa kuɗi domin idan buƙatar aiki ya taso sai a nemi waɗannan su sai zama na gaba da al'umma kuma ta tafi kai sai da inda a ce duk Allah ta'ala ya yi kowa mai mota babu fakanaiza ya kake gani eh tana tafiya za ta gyasa tale tare za ta shiga rawan kowace mota daga tsaya daman babu wanda iya gyaran ta kowa yana da motar shi babu wani ko kuma gana tafiya ce ta yi kusa ce babu wani baka nesa a gefe da zai gyara maka shi ya kake ganin rayuwa za ta kasance ko kuma a wai kaya ne ka ɗinka su gasu nan set mai set set set set gasu nan bela adadin kaya su arba'in da biyar sutura da nake da su amma kuma kana buƙatar wanki da guga kowa yana da su ya kake gani saboda da Allah ta'ala ya yi al'umma bai a duka duka talakawa suna ko yana ta ji da kansa Allah ba ko yana ji da kansa in ake yi wani shuka kowa ta kan shi ke yi ke ba za ka je kai kodogon wani wajen zai man kodogon ba to amma sai Allah ta'ala yi wasu wasu suna da kuɗi wasu kuma sai zama da gaba ɗaya sashi da sashi ba wani wanda zai goranta ma wani talaka ba zai wa mai kuɗi ko ne kuɗi ba zai ma talaka gori ba wannan rahama ce ta ubangiji ya daga wasu akan wasu ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa rahmatu rabbika rahamar ubangijinka annabta kenan khairun ita ta fi mimma yajma'una da abin da suke rabawa da abin da suke tarawa abin da suke tarawa mu muka raba musu shi wanda yake ba komai bane balle annabta za su ce mana dan me za mu sa ta aure gaza me yasa ba za mu sa ta aure gaza ba ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi cewa fa law kana fi dunya ta'dil inda Allah janaha ba'uba inda duniya a wurin Allah kimarta da darajarta ya kai kimar tuffuken sauro masu kafira min hashir ba ta ba da Allah ta'ala bai shigar bai shayar da kafiri makwalwa ɗaya na ruwa ba inda darajar duniya haka kawai tana da wata kima da wani kuzari na kuzo gani da ya kai na sauro da bai sayar da kafiri makwarwa ɗaya ba amma lahira da yake ta bayan shi ne da ya zaba za ga ba kowa da kowa yake ba Allah ta'ala ya sanya mu waɗanda za su rabauta duniya da lahira na ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ومعارج عليها يظهرون الله من أجزر ولولا أن يكون الناس أمة واحدة da ba don mutane kada su zama al'umma guda ba ta kafirci gaba ɗaya su kafirta su zama al'umma ce ta kafirci kadai da ba don haka ba na liman yakfuru bin rahmani da mun sanya ma wanda yake kafirce ma Allah ne al rahman kenan wanda yake kafirce ma Allah da mun bashi libiyuti da mun sa ma gidajen su kufan ribi daban-daban shine Saƙaf shi ne ribi guda sukufan rufi daban-daban rufin ɗaki rufin eh, falo rufin ɗaki rufin makewayi rufin kicin rufin hawa na ɗaya hawa na biyu hawa na uku da mun sanya wa gidajen su rufi daban-daban su fidda na azurfa rufin gidan kawai da na azurfa muke musu su ɗan duniyar ba komai ba ce ita sun yi gaba ɗaya a duniyar su da ba dinkar wani ya ga haka ya ce to kuma ya kafirci shi ke da ci ya yi can abu ba ta kare ko Allah wani wajen da ke ce sai da musu don duniya ba kuma bace wallahi mutum ya gode ma Allah da Allah ya shi ne ya gode ma Allah amma mutum ya waye gari da imani yana kwatanta tabarki na manzo Allah sallama wai dan ba shi da kudi kai wai ci wayo garin na fayo fa ba zaman lafiya fa lafiya ko ba shi da kokobo wai shi bai da karfe tara ta yi fi ka je yana faɗan mugayen maganganu yana yoyo ya tashi a gidan annabawa tashi Annaba yi waɗannan maganganun ba su dace ba ba su da kyau waɗannan maganganun ba su da kyau mutane nawa ne ga kuɗin kuma Allah ya zare musu rashin lafiya Allah ya zare lafiyar an tafi wani asibiti mai faɗa a ji a ƙasar nan an je je yau an je kasashen wajen ba zai iya ce maka shi yanzu ba zai iya cewa nawa ya kashe ba akan cutar ba wai akan tafiye-tafiye ba can miliyan ashirin can miliyan kaza can miliyan kaza can miliyan kaza amma har yanzu ce yau ke wata kila na faɗa ma wannan cutar sai in ka tuna ma za ya gane ta haka ubangiji subhanahu ta'ala ya maka lafiya ya sa ka fahimci addini ka zan fahimtar addini shine karshen rabu Allah ta'ala ya sa ka gane addini ba wani shi kenan ka rabu ka ka samu nasara sai kuma mutum ya rutu Allah ta'ala Allah ta'ala ya tabbatar da shi a kan haka shi ne wani kuma wa ta'ala yake cewa da ba din kada mutane su zama al'umma guda ba ta kafirci kamar sanya gida gidajen su ya zama rufin gidan gaba ɗaya na azurfa ne kawai min fidda na azurfa wa ma'arij haka nan da mun sanya mata takala matattakala da ake takawa a hau a hau sama na ɗaya sama da hawa na ɗaya hawa na biyu hawa na uku da mun sanya shi ma duk na azurfa ɗin alaiha da suke tattakawa a kai yabu harun don su je sama ta kallaci ƙasa kenan kasu matattakala ake hawa a hawa na uku sai mutum yanzu ƙananan gidajen talakawa duk suna ƙasa da shi ya ce ya haushe iska ne to da wannan kala kawai da duk na azurfa maka sanya musu rubu shi ma biya zama na azurfa na wani buyuti mu abawaban wa fururan alaiha yattati'un Allah ta'ala ya ce wani buyuti da mun sanya ma gidajen nasu abuwaban kofofin gidajen nasu wa sururan da kuma gado-gado da ake sawa alaha ya kaki wanda suke gado da suke jingina a kai duk da mun sanya su ya zama na azurfa da gidan shekaran kansa da ƙofofin gidan nau kenan da rufin gidan nau kenan da matattakala da ake takawa nau kenan da gado da ake kishin gida a kai nau kenan yar Allah ta'ala ce duk da mun sanya shi ya zama na azurfa wa zuhurfa na wa zuhurfa wa in وكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وبنجي سبحانه وتعالى يكتشوا والزخرفة دامن سنة زيناريا can mu sa zinariya can mu sa azurfa can mu sa zinariya can mu sa azurfa kasan zinariya shine karshen kudi yayi zinari ne da kake ganin shi wanda za ka samu nauyin wannan wayar kawai ko nauyin buhu nauyin bulan siminti inci abin nan inci tara nan da ake na bulan ne in ka samu eh, zinariya nauyin guda ai ta abin nan ka ta ka wuri ko mutum ya sa ka kudi sosai da sosai ubangiji zuwa wata ya ce duk da mun sanya mai gidajensu da ƙofofin can a sa zinariya can a sa azurfa abin kenan da za a yi wannan ba a magana kuma wani irin kyakkyan ne ba ba su kai ba a ba a neman wannan kuma karshen kayan adon kenan to da labarin kada a sanya ma kafirai dan iya da ban da suke da shi na a duniya shi kuma wani ya gani ce shi ba ya lura ba kafirci ne shi ke ci bari ya eh, kundin bala ya afka ka gane ko shi ne abin da ya sa al'ummar suke san shi bai sa bai sanya maka fure waɗannan ba saboda su duniya ko su suke ci duk rabon su a nan duniya yake sai kuma Allah ta'ala ya maka tanadin yanzu zuwa lafira wanda yake Allah yana kuma khalidin fiya abada ne yanzu ko da an ba ka shi ko da an baka wata wata rana mutum zai muke da shi abin yana da ƙari ko ya ƙari ya baka ko ya ƙari ka bar shi ko ba zai ke ba to ko da jazara dubu aka ɗiban mata ya ce kariya ne ina da suke shekara dubu sun wuce kuma sun fi shekara dubu mara wucewa ina ba da mun yi da kyau so na ga za ga sai ubangiji subhanahu wataala yayi wa mummuni tattalin ya zuwa lahira a lahira ne mutum zai samu waɗannan ya Allah ka sanya mu daga cikin su Allah ta ya ce zukurfa da mun sanya azurfa abin da zukurfa da mun sanya zinariya ka karanta ya gaba wa in kullu zalika Allah madaukin sarki ke cewa kuma lalle dukkanin wannan lama mata'ul hayatu duniya wallahi rayuwa ce ko ta duniya duk wannan a sanya kaure da da taga da aka da riki komai a sanya zinariya da azurfa da gado da kushin kushin da duk wani abu na albarba a sanya azurfa wallahi wannan lama mata'ul hayatu duniya rayuwa ce kawai ta duniya wal akhiratu inda rabbika al muttaqin lahira a wurin ubangijinka wal akhiratu inda rabbik lahira a ta wurin ubangijinka lil muttaqin ga waɗanda suke jin tsoron Allah ka ga kenan ba ta zama ga kowa da kowa ba amma duniyar da Allah ta'ala ya gara ma da haka ma zuwa kamar idan ba kuma Allah ta'ala ce wa in kullu zalika lama haka ma ne karanta kullum ne ko kamar da man karanta makamancin wani a cikin suratu hud imamu shafi'i rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa fiha wa fi yasin wa tariq al-ula yushaddid lamma kamil an-nasr fa atala wa fi zukhruf fi nafs al-lusl zukhruf suje na qur'ani yace wa fiha a cikin suratul hud wa fi yasin da cikin suratul yasin ina kenan wayan kullun lamma dinuna ne na mubarun wa tsarikin ola da surun tsarin da ke san sama ina kenan ina surun tsarin in kullu nafsin lamma ya ce, mu yushaddidu yana sanya shadda maimakon ya ce lama sai ya ce lamma kamilun nafsun fatala kamilu da nafs abin nan kafin da nuna kenan ya ce wa fi zukhrufin a cikin suratul zukhruf kenan kenan nan kenan fi nafsin bisin haka zai shafi'i rahimahullah azza jalla ya Allah ta'ala ya bada ladan nan wa man ya'ashur wa man ya'ashur وإن كل ذلك لما لما وأنا ندك أمو كان قراءة لما كان لما زي ما إلا وأنا ندك دي كفن شيء بس هي كوي دومين إن المخففات من الشيء إن المخففة من الترتيب إجماع هذا تمام المال لا من فارق أي شيء وإن كل ذلك تقوى أن نبي زما قومي با لما تيدي كوى العواش الدنيا والآخرة عند ربك المتجنة لا يرى أولو وبنجد كا وألا تعالى يا تتلي ليك ما تجوز ورانك يا الله تسيا نشكو نعم ومن يعش عن ذكر الرحمن ta'ala ya ce wa man yashu an zikirin rahman duk wanda ya kau da kai ga barin ambatan ar-rahman duk wanda ya kau da kai ga barin ambatan Allah baya sai kenan baya azantuwa da abin da Qur'ani ya fara a ce mai Allah ya ce kau da kai a ce mai manzo Allah ya ce kau da kai ba shi ba ruwan shi da suke zikiri ba ruwan shi da aiki da abin da zikirin ya kunsar ba abin da ya shafi shi akan wannan Allah ta'ala ce no qayyuf lahu shaytana za mu sanya mishi wani mugun aboki da huwa za mu sanya mishi wani shaytani da huwa lahu qarin sai shi shaytani ya zama abokinsa kenan wani ya nuna mana ashe zikiri yana tsoron shi kuna ji da kyau ko zikiri amma idan wanda ya zama tatacce daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zikiri da aljanu suka buɗe wa mutum ido a tsakar rana aka ba su yana abu a cikin kule ba ya ce wai zikiri ne wannan shaidanu ne kuma suka buɗe ne inda zara shi ma da rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana neman shekara dubu da wani abu sai zai ce ya ga manzon Allah ya kaza da jana kasan ƙarya ce kawai mirara dan tsagoranta saboda zikiri yana koran shaidanu in za a annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta da zikiri karanta da zikirin safe zikirin yamma zikirin kwanciya bacci wannan na aukat kenan lokaci lokaci zikirin mu aka sa kenan lokacin cin abinci zikirin fara cin abinci da gamawa zikirin sanya tufafi da cirewa zikirin fita gida da shiga gida zikiri iri daban da an karanta wannan muƙayyar kenan sannan kuma ga zikirin mutlaq sakakken zikiri سبحان الله وبحمده أدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومدار كلماتي سهوكو a kullum da safe su uku wannan babu zikiri muqayyad kenan kuma za ka yi shi alal salat bayan kai wannan kuma kai shi a matsayin na zikiri hakan nan kalimatani tani ala lisan sakilatani fil mizan hadifatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim zikirin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ba kalmar zikiri ne kuma zikirin da yake mutlaq ne za ka yi shi ne kai tsaye wannan ba a kirga shi duk zikirin da kake so ka yi shi tilqaiyan kai shi kawai to wannan ba ke gashi ma balle har kace kana tilmi ne babu wannan zikirin da yake muqayyad da aka ce ayi so uku ko so 30 33 34 34 shi za ka kirga domin karkai 34 kar kuma kai 31 kuna jina da ke ko amma duk zikirin da yake misali ka ce yanzu ka wuce farke salati annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to nan ba bukatar ka kirga mana ai kursi kirga wa inna alaikum la hasibin kiraman katibin na ma tafalun to me ka kirga idan ka kirga wata tajabar cewa sai da mana kana wa hankalin ku kuma yana nesa wannan shine zikiri ba kai ma al'amari bane zikiri shine rayuwa ta zuciya mutumin da ya nesa da zikiri muna mun zikiri muna nufin wanda manzo Allah ya karanta ni dan shine yake shine zikiri wanda manzo sunan bai karanta ba wannan mutum ne bata makan shi lokaci ya je sai bata ma ke ma lokaci kawai wannan magana ke kuma in da cikin zikirin qur'ani shine kan gaba riwal qalbi zikrullah fastasqimu qibla fala ta'du rawd zakirina Fatumshala, ga zikiri yana rayar da mutum kuma in ce a zikir shine tunawa mutum zai aikata laifi sai ya tuna girman ubangiji in mutum zai tuna zai aikata laifi su ya tuna inna Allah shadidul iqab ina ba mun gane wannan dake wannan shine mutum ya halarta da ubangiji sa ya ga jira Allah ta'ala ya kaga ya tuna ubangiji ke amma kai ya da laifi ga wannan ba komai yana da wani zikiri ma da in baya aikata sabo ma zikirin zai yana cin kansa ne wannan shi dana shi sallanta ma cewa wani zikiri in mutum yana yin shi to dole sai yana sabo sai yana dan kurba abinda yana dan kurba giya haka yana dan zinar a ubilla yana dan sace-sacen kayan mutane shine zikirin ladin zai yi kasa amma ba haka ba akwai zikirin da mutum zai yi yi tun yi toro ko yi toro ko yi toro ko to kuma sai ya zama cuta wannan shaidanu ne kenan Allah ya dalla wannan ba zikiri ne kisa za ga kawai suna ta cin kayan mutane suna ganin ba komai bane انتوا عظمت بين عنه ابناء الله واحباؤه قل فلما يؤذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق ومن يعش عن ذكر الرحمن duk wanda ya kaura kai ga barin ambaton Allah no qayyidu lahu shaytana za mu sanya mashi wani shaytani fa huwa lahu qarin wannan shaytani shi zai zama abokin sa duk inda yake la ilaha illallah Allah ya sauke na'am وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون الله تعالى وإنهم كما لليتوا سوشي أنين كنان la yasuddunhum an sabil wallahi suna katanke su suna hana su kaiwa ga tafarkin da yake na daidai saboda an an sanya musu shedanu wa yahsabuna ko wa yahsibuna duk yayi a wa ya sabuna kuma su da aka kange din suna zaton annahum muhtaduna wai su yuni a ashe kwata kwata ba ba su hada hanya ma da shirya ba kuma suna ganin su shiryayyu har una unabbikum abin nan bil aksari na amal allazina dalla sayin fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum mutaduna sulha aikin su ya riga ya lalace duka amma suna zaton su suka bukuwa kowa aiki Allah ya sauke na'am حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القرين الله ملوكين سلكي حتى إذا جاءنا هل لوكتين دسوسو بين سكفو شي وان دي ذكرين ɗaya da shaidanin da aka haɗa shi da shi nau kenan biyu har lokacin da suka zo wurin mu qal sai ɗayan ya ce ya laita ina ma dai a ce ya kai kansa wayo Allah shi ya ce wayo Allah ya kai to ni wa bai bainaka ina ma a ce yanzu a samu tazara tsakani na da kai in ji wa kenan in ji wanda ya yin zikirin yake can ina ma a samu tazara tsakanin shi da wa da shaidanin da aka haɗa shi da shi gumudul mashirikai ne a samu tazarar da ta kai tazarar gabas da yamma kaza akwai nisa tsakanin gabas da yamma to wai tazarar ina ma yanzu bayan ya ga azaba fa a ce a samu <laughs> a shaho bayan ya ga azaba ya ce ina ma a samu tazara tsakanin shi tazarar ta zama tsakanin gabas da yamma Allah ta ya ce isar bi wannan ya yi muni wannan aboki ya yi muni domin an mar'i la tas'al wa an karini wa kullu qarinin bil muqarin yastati dangane da mutum in kana neman tarihin sa karka ne kana neman tarihin abokin sa duk mutumin da ka gani da abokinsa sa yake koyi so da yawa da haka iyaye idan suna son su gano yawa ne yake da sun ce a kirawo abokinsa ko ba ka zai ba aka kira abokin sa zai ga fayyace musu komai da komai saboda aboki ba karamin tarihi tasiri yake kuma da yawa za ka cika kuma sai ya ce rubutu biyu daga cikin abokananka sai eh, wai ka san masu hada kuma sun san tasirin aboki aboki yana tasiri tsoraka mummuna duk babu yadda za a yi cewa mutum yana da aboki aboki yana shan taba yana can abin nan yana zuwa gindin kargo ko kuma gindin sabara yana hada mandula a ce kuma shi baya hada mandula har ba da za a yi irin waɗannan abubuwa ya ce za su ya mandula shi yana yana kauce a gefe guda ne ai ba zai ba ai inda mutum yana da abinci dan mandula ai ga shi ma dan mandula ne <laughs> ina ba da mun gane wannan da ke ku Allah ta'ala ya sauke saboda aboki duk mutumin da yake so ya kulla abokantaka da kai tun tashin farko sai ka nuna mai tafarki na sunna shi ne kawai take sarka, kuma ita ce take dorewa har zuwa ranar alkiyama nam ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون الله تعالى ولن ينفعكم اليوم ما زي تبع أنفانكم أيوبا in zalamtu tun lokacin da kuka zalunci kanku kuka shirka kuka kafirci ba zai amfane ku ba me ba zai amfane ku ba annakum fil azabi kun cewar ku azaba kun yi tarayya a cikin azaba kun yi tarayya tare da kuke ba za su amfane ku ba kasan idan kana fama da ciwon kai sai karfe goma na safe kace ka tayar da ciwon kai sai wani ya ce shi ma kan lalle ya tayar da ciwon kai amma zuwa karfe takwas da rabi sai ya sake shi sai ka ji nakin ya dan kan ko da ya dan rabu ko da ba shafin gon ba ko ya ga wani sai ka ji wani ce lalle shi ma ya dan tayar da ciwon kan nan amma sai ya samu sauki wani ma ya ce yaron shi guda biyu sai ya duk ko da ba baka magani ba zai kai ma tun da ka samu waɗanda suke tarayya kowa ya yi ciwon kai ya yi ciwon kai sai ka ji nakin shi ma yana dan yana da sauki ko na fahimci wannan da soko kuma da ce kai ai ne rabuwa da ciwon kai yau yau na ce wata uku a ah! wani ce ai ya manta na biyu kenan ya ce ai ya manta da banda ya biya ya ciwon kai sai wata ya ce kai ta ga wani farin ciwon kan nan shine rasu na biya adalin ba <laughs> sai ya ga mutum yana jin nashi yana karuwa wanda ke dama ina ba don gane wata ko to alishirak tarayya akan abu wani lokaci yana rage ba na ka zafi ka fahimci wannan da kyau ko abokanai gogo tafi wannan ya shafa aljihunsa da kere fito da naira biyar wancan ya shafa karkaɗe ya samu naira biyar ɗin yankakkiya wancan na ukun na ya ya ta ya abin nan ya samu wata naira biyar to sai ga kai ma na hudu sai ga baka ji baka ji komai ba haka wata da jiya an shirai a rashin kuɗin to shine ubangiji subhanahu wataala yake cewa su yan wuta tare da suke a wuta ba zai amfa su komai ba su dan ji sauki saukin ta wajen sun yi tarayya ce a duniya ne mutum yakan in ya ga wannan ya kaza ya kaza ya kaza sai ga wasu abubuwa sun zo da sauki matsalar shi dai ga shi kadai ne ko fashi ne shi kare ya tuba amma ya ga an yi wa mutum uku mutum hudu sai ga yakan ɗan rage sabon abun ko jarabawa ce ta fito ya ga shi kaɗa ne da ba sai ya kaman ya nufi amma ya ga wane da wane da wane amma wannan ba ku yi da su ba wallahi da ba ku yi da su amma ya ga mutum uku mutum biyar wasu guda an zube sai ga yana cewa ai yi ma an faɗi sai ga da shi sabon abun ba kun lura da tasirin shira amma Allah ta ala ce su a wuta da aka banka su a tarayyar da suka ba zai musu amfanin komai ba kowa zai ji azabar hakika na azabar ba za su yi musu amfani ba Allah ta'ala ya ka na أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين وبنجي سبحانه وتعالى أفأنت تسمع الصم يا من الله ينزل كي تجد كراني ba ne kurma ne wanda baya a shine asam shi ne sum bebe ne abkam bebe wanda yake magana har harɗaɗɗiya ɗin nan zai ji ya tashi ne abkam jam'insa ne bukum abkam namiji kenan bakma mace kenan asam kurma kenan samma kurma mace kenan tunda abin nan kurma yana cikin sunan da suke jemagu kamar kurma kamar gambo ana cewa namiji gambo mace kuma gambo ana cewa namiji kurma mace kurma ne sunan da yake istiraki ya kira da sunan jemagi a hausa kenan af'anta tusmi'u sun yanzu suke jiyar da kurame mazansu da matansu au ta hajji ummiya ko kai kake shiryar da shin kai kake jiyar da su kuraman ko kuma kai kake shiryar da makafi shine um makafi kenan mubradin shine ama makahu an ya'u makauniya jami'in su kuma shine umiyun foreign kenan au ta hajji ummiya ko kake shiryar da makafi wa man kana fi dalalin mubin shin kai kake shiryar da duk wanda ya kasance a tafarkin da yake abin nan farkin da yake wa man kana da wanda ya kasance su dalalin a cikin bata mubinin batan da yake bayyananne ba sai yake shirye da shi ba na da shi ne ka nuna mishi hanyar shiryar laysa alaka hudahum walakin Allah ya hadi man yasha Wai na وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي man ya sha shirya Allah ne yake cinta ta a zuciyar mutum sai ga kayi jawabin kayi jawabin kayi sai ga bai tsauka ba amma wani yana can su kuma kwankwasa haka sai ya riga ya dauka Allah ta'ala ya nufe shi da rabota duniya da wahara na'am فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون الله تعالى يقول فإما نذهبن النبي har ma idan muka tafi da kai ya manzo Allah sallama in muka tafi da kai muka ɗauki rayuwarka a yanzu fa inna lalle mu minhum dangane da su din nan muku tadiruna masu iko ne ko mun ɗauki Eh? muntakimun lalle mu masu daukan fansa ne har idan muka tafi da kai muka dauki rayuwarka ba dai annabi sallama yayi musu yayi musu Allah da Allah yana ta kenan ko ya nausar da su ya faɗakar da su sun ki annabi sallama Allah ta ce to in muka dauki rayuwarka a yanzu to lalle mu dangane da su su kafaran nan muntakimun waɗanda za su dauki fansa ne akan su za mu sa musu azaba aw nuriyan nakal ladhi wa adnahum ko kuma mu nuna maka abinda muke musu alƙawarin sa na azaba tun kafin mu dauki rayuwarka mu nuna maka azaba da muke musu alƙawari fa inna alaihim muqtadirun lalle dai mu masu iko ne akan su mun muka ga dama azabtar da su zamu azabtar da su Allah ka tsare mu daga azabar azabarka na'am فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك كيرقو كان كم كريكي كان كم كريكي أبند أبن ومكا وحي وحينسا shine fastam sik kai riko gangan dillati ushe ilaik da abin da muke maka wahayinsa ka rike shi sosai da sosai domin filin istinsak yana zuwa da ma'anar rikewa in ba'un ta shiga fi'ilin yana rikewar tana da ƙarfi billa ji ushe ilayk wani rako ta bi fi adlin lahi wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu to amma kuma ga ubangiji subhanahu ala yake cewa abin nan inna allaha yasku samaa wal arda an zula sai ba kawo ba'un ba inna Allah yumsiku as-samaa wal arda wa inna Allah yumsiku as-samawati wal arda sai Allah ta'ala bai kawo ba'un ba sai malamai suka ce abin da ya latifar balaghiya da suke ciki shine dama akwai wanda zai iya karban sama da kasa hannun Allah ta babu ba ma wanda zai tarwa na arabi ne sai wai sai karba bai fahimci wani da ke ko to amma rukan da ke da alkur'ani in baka rike shi gangan ba sai mutum ya zo da wani abu bayan tafiyar manzo Allah sun salama da shekara dubu ya zo ya ce maka ma ya fi qur'ani ba ma ya ce ma daidai qur'ani bane ta ga ba rukan da qur'anin ya ce ruko ba sai mutum ya ci qur'anin ya kama wancan gantalin to amma ruko da qur'anin ruko gangan da mutum yayi na alkur'ani shi zai sa ya rike wannan al'amar shine sik billati ushaylik kuma wallahi in mutum bai rike qur'ani na ruko ba yana kallon sa wata rana wani abu zai zai tafi da shi kawai a danka mashi wani abu a ce ai wannan ma da qur'ani da wannan din duk ne in haka ga zaka gaddama kenan in kuma ga mutum ya riga ya bi za ce ai ina me za ce ga wannan sai ga karanta qur'ani dubu shida tukuna sannan ya kai wannan daya kun mai tonin da ke kuma wanda an riga an rufe shi tuni sai bai mutu ba kofar tuba a buɗe take fastamsik billazi uhiya ilayk ka rike abin da aka maka wahayinsa ka rike shi kankan innaka ala siratin mustaqim lallage ke kana kan tabarki wanda yake mikake aba malamai mutane a karanta da su qur'ani wallahi tallahi shine kawai to ana ta hayaniya ana ta abin nan zai ji subhanahu wataala ke bana fastamsik billazi uhiya ilayk sai kai riko da abin da aka yi wahayi na qur'ani ne sannan innaka ala siratin mustaqim mutum ya zo ya yi wani bankaura kawowa mutane abubuwa kaya a ce saboda tsabagiyar rashin ta ido ma a cewa ya fi ƙur'ani ana tabbawa mutane misali da uwan makera an ce a daki uwan makera wani sai ce wai huduma ake nufi a ba malamai rena mutane hankali wai in ce an ce a daki uwan makera wani sai ya dauka uwan makeri sai kuma kana nufin wai wai wannan haɓa mutum ya yi da'awar ya haddace qur'ani ya yi da'awar yayin sun haddace qur'ani amma ba zai taɓa nuna ma ƴaƴan wasu kuma hanyar haddace qur'ani ba idan ya buga musu misali da uwan makera da akwatin kuɗi da akwatin tafi haɓa malam mutum ya rike alƙur'ani wallahi tallahi ka rike alƙur'ani shi kenan kawai ba haka ake rayuwa a nuna mutane abin da yake daidai shi ne alƙur'ani ne kenan babu wani abin da ya kai shi balle ma a yi mafarkin wani ya fi shi babu shi don ƙur'ani zancen Allah ne to ko tun da zancen Allah ne shi kenan an kammala amin wani da kuwa cikin lumatu da ya kuskure ne ma ka ce wai da ƙur'ani da manzo Allah wa shi yin wannan ba bid'a ce tsantsa ba taɓa wannan ba so da ƙur'ani halitta Allah ne a ba'uz billah ƙur'ani zancen Allah ne manzo Allah halitta Allah ne babu da za a hada da siffa ta alkhalik da kuma wanda yake al-makhluq ba zai yi ka أمراض بس الله سلامة والعافية نعم وإنه لذكر لك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الله تعالى يقول وإنه لذكر لك lalle shi wannan alqur'anin matsayi ne a gare ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'anin wa innahu la zikrun laka wallahi wannan alqur'anin matsayi ne a gare ka kuma wannan alqur'anin matsayi ne ga mutanenka don me don Allah ta'ala ya zaɓi yaren mutanen ka ya zama shine yaren Qur'ani wannan ba karamin matsayi bane in ba na Qur'ani ba da tun duniyar larabci ta kare da tun an manta da shi to amma ga lura Qur'ani da yake yare ne na musulunci sai ga da balaraba duk za ka duba laraba wannan ko yaren da su in ka je Sudan larabcin Sudan daban in ka je Saudiya larabcin Saudiya daban in ka je Masar larabcin Masar duk kasashen laraba wannan in ka je sai ka koyi larabcin su amma in karatun addini za ku yi to yanzu kaga kenan da larabci za a yi to yadda za ka tsaya koyi larabci yadda zai tsaya koyi larabci in yi wasa an ga ce a karanta sentence abin nan sentence haka yana karanta su da nazar kada mai ya yi dake na ya dake tsarra ya dake sibo ya hambari ibn jin Allah kuwa sai ya koya da larabci kenan sai Allah ta'ala ya zaɓi Qur'ani ya zama yaran larabci ya zama shine yaran Qur'ani wannan ba karamin matsayi bane ga larabawa wa sau ba tusalun da sannan za a tambaye su ya ke wannan annabi mai daraja wasal ka tambayi ku a kira ta sai mana tafsir wasal fasal harriku rashidu dala wasal was'al ya ke wannan annabi mai daraja ku dubo tara sifa kira a guda biyu ce ana ko da karanta wasal ko da karanta was'al tambaya ta ana ita ce alhamzar tana da kugiya a ƙasa ko ba ta da kugiya ku duba mu ba kugiya ka gane ke na gaga sai an zo wata ne ake sa ta ba ta cikin baki ko a can da ja ake sanya ta a da ja ko kuma rawaya ta shi ko to za ka ga ka ga ta da kokiya kenan wanda ya ta wasan shi kenan dama sun ne kawai sai lanjayi sinu ne da lamun in kuma wanda ya karanta wasal sai ya dora ta a kai was'al kuma ka tambayi man arsalna duk waɗanda muka aika min qablika kafin kai ya kai wannan annabi mai daraja min rusulina cikin manzanninmu ka tambayi manzanninmu da muka aika kafin kai a ta'alna min dunin rahmani yi yubadun shin mun taɓa sanyawa ko banda Allah ta'ala mun taɓa sanya abota ma waɗansu alloli yubadun waɗansu alloli na daban da za a bauta musu eh mu taɓa ba Allah ta'ala ya ce ya tambaya wa zai tambaya manzannin sai malamai suka ce wai ta wannan ayar makiya ce ko madaniya ce ko kudufiya ce <laughs> ayar ta sauka ne a kudus a tafiyar manzan salama zuwa isra'i yana baitul maqdis aka sauka da ayar to haka kenan wannan akan cewar wai kusan tarifin da muke a kansa shi ne abin da aka sauka kafin hijira sunan shi makiya ko a ina aka saukar da shi duk wanda aka saukar ka bayan hijira sunan shi ko a ina aka saukar da shi mun ce ko a ina ko da a makka aka saukar da shi saboda ta alyawma akmaltu lakum dinakum take a masa sunan madaniya duk da an saukar da ita a filin arfa a makka amma duk tun da bayan hijira aka saukar da ita take a masa sunan madaniya sai suka ce a za mu kallaci inda aka saukar ne tarihi na biyu kenan wanda ke ba kai shi nake ba za mu kallaci inda aka saukar ne in an sauka a maka sai ta zama makiya in an sauka a madina sai ta zama to in an sauka a taifa sai ta zama taifiya in an sauka a kudu sai ta zama kudufiya sai kenan ko dai tunda a wannan tafiyar ne ubangiji subhanahu wata'ala ya tayar wa da annabi sallama annabawa da manzanni duka ya wuce gaba ya ba su sallah a wannan tafiyar ta isra'ila mai iraki amin yi da ba mun yi a shirin suna a tahawiyya ba mun yi a tahawiyya a kira tahawiyya mun a kan magana isra'i da mai ko dai a nan kwa tafsirin mata a wannan tafiyar annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi Allah ta'ala ya tabbatar da shi imamun na abin na khatimun nabiyina wa imamul mursalina sai da Allah ta'ala ya tashi annabawa a baitul maqdis annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya wuce gaba ya ba su sallah yi eh, duka annabawa a wannan gaibiya ce sallama ko mutum zai yi eh sallama mutum zai yi dan a tafiyarsa ya wuce annabi Musa a kabari yana sallah eh a su kenan kuma ya sami a can sama ta shida kun ce wannan kun ga wannan gaibiyar kenan la al aqal ba da hankali ya kenan tasiri to amma ya wuce shi ai ya same shi a can ai a sama ta ya hadda da annabi kaza a sama ta biyu ya da annabi wannan ruwan kawai ta sallama shi kenan wasu man arsalna min qablika ka tambayi waɗanda muka aiko kafin kai min rusulina na manzanninmu mu ka tambaye su aj'alna shin mun taɓa mun sanya min dunin rahman koma bayan Allah mun sanya ta waɗansu alloli yu'baduna da za a dinga bauta musu ba mu sanya ba sai kenan ko kuma magana ta biyu ya tambayi waɗanda aka aikowa da manzanni kafin shi ma'ana yahudi da nasara an aiko musu da manzanni masu tarin yawa ya tambaye su annabi sallallahu bai tambayi waɗancan annabawan ba ko bai tambayi waɗannan ba don ya san ba Allah ta'ala bai taɓa sanya wani min duna rahman ta rabota musu ba sai kisra nan musa ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال فقال إني رسول رب العالمين الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا حقيقة من أيك أن موسى عليه الصلاة والسلام jisun bin ayoyin mu ayoyin mu guda tara wala kada ake na musa cikin ayatin bayyana fas albani isra'il mun tura annabi musa da salam da ayoyin mu ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da yan fadarsa wanda yake sai sun zo ba da suke cika ne mala'u kenan faqal sai annabi Musa alaihi salatu wassalam yace inni rasulur rabbil alamin lalle ni manzo ne na Allah wanda yake ubangiji halittu baki ɗayan su yake da fir'auna kenan na'am فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون Allah ta'ala ce falamma ja'ahum bi ayatina a lokacin da annabi Musa alaihi salatu wasalam ya zo musu da ayoyinmu da suke tabbatar da annabcinsa wani ayoyin kenan ya saki ya buɗe hannunsa sai ga haske ya saki zaddashi sai ka zama mucijiya izahum minha yabhaqun kawai sai ga su suwa kenan fir'auna da yan fadarsa kawai sai ga su ya ba suna da kawai sai suka kece da dariya inna lillahi wa inna ilaihi na'am وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون الله تعالى يقول وما نريهم من آية لأيكم تقنون مسوة آية قدابة illa hiya akbar min ukhtiya ba ce wannan ayar ta fi yar uwarta ko kuma daidai take da yar uwarta ma'ana ayoyin da aka bashi ayoyi ne kun ayoyi aka duma annabi Musa alaihi salatu wasalam a basu wannan a basu wannan a basu wannan wa akhadnahum bil azab mun dake su su fir'auna shi da mutanen sa bil azab da azaba la'allahum yarji'un domin su dawo daga shirka kuma zuwa ga musulunci fanfa a na wannan bil azab da azaba ba wai azabar kufa ba wai azabar halakawa ba ce kenan inda an ce la'allahum yarji'un domin su bar abin da suke yi na kafirci su dawo daidai أقام من بهجزه أقام على فرعون بالسنين ونقص من الأموال من الثمرات لعلهم يرجعون و... وفأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والسمع آيات مفصلة هذا duk waɗannan ayoyi ne azaba الله تعالى Allah ta'ala ya dake su wata kawai sai suka ce ta da dariya ka san wani mara mutunci har ne ne in gaya maka wai ana ba shi ba dalili akan manzanta annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan sai ke shi da ya shirin mutanen sa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qalu وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون وقالوا سكتي يا أيها الساحر يا كوانا قرر مصافي مسجدتي ud'u lana rabbak ka je ka kira mana ubangijinka ka roƙa mana ubangijinka bima ahid inda saboda da yi maka inna na la muhtadun lalle mu za mu shi wai da suka ce ya ya a sahib wai saboda tsabagen abin da ya musu sun ga ya kware sun ga abin sai kwararren matsayinci ne saboda haka wani kambi ne ma mai zaman kansa shi yasa ga ga fir'auna da ya ga haka sai sai ya tura sulma da yana hashiru sai ya tura manya-manyan garuruwa a ji a zo da kwararrun matsafa waɗannan da birni ne sun cika ji sun sun abin nan sai da ya tura asalin arnan da ba su hada kai za su hada gaba da sallah ita shi da gaba sai kallo kuma ya ce wannan da ke ko shi sai ya tura manya manyan garuruwa a dan abin da ya gani na annabi Musa ya dauka sihiri kuma tun da haka ya sihirin ma kwararren matsashi ne sura haka ya ce ya kai wannan kwararren matsashi a ukullan ya ce ka kira mana ubangijin ka roƙa mana ka saboda alƙawarin da yi maka nan mun shiryu za a janye mana azaba ko sai su to ka roƙa mana ubangijin ka ya zare mana azaba saboda alƙawarin da yi maka inna na la mutu to lalle mu za mu shi waɗannan ayoyi kenan da ake musu kuma zai ya abun nan ya roƙa musu Allah in Allah ya yi su za su za su shi yanzu kira da asahir kulura ramzi na rubutu alkur'ani da girma ayyuha waɗannan kwaya uku ne da yake hakuri ne kaɗai babu alfin bayan su kaga wa qalu ya ayyuha ya sha bamban da ya ayyuhan lazina amanu ya ayyuhal kafirun za ga bayan ha akwai alfin amma wannan su su uku ne mun baro ɗaya a baya ka tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun suratu nur yanzu ɗaya targe mara a gaba suratun suratul rahman sanabru lakum ayyuhas laqalan haka su ma haka aka ɗaura su kuna guragu kenan to ƙa'ida ce da sai malam ya ce ka tsaya a kai ka tsaya a kan ha ya za ka tsaya ya ayyun za ka tsaya inda babu alifin a gaban da da alifin ya ce ya a to yanzu tun da babu alifin ya za ka tsaya za ka ce ya ayyun ko ya aiki ha ko sai a gaban malam ba mu ce kai kowane ɗaya ba nan فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون الله تعالى فلما كشفنا عنهم العذاب لو كتن مكة يا يمسو da suka roƙi annan Musa ya roƙe mu ba ka ba sun kira annan Musa annan Musa ya roƙe mu an ji Allah ta'ala kenan cewar za su tuba a yaye musu azabar falan ma an anhum azab a lokacin da muka yaye musu azabar izahum yanqusun kawai sai ga su suna warware abin da suka fara maimakon da aka yaye musu azabar sai su tuban da suka ba sun ce inna na lahu da ba za mu shiru maimakon su shirin sai kuma suka kara bacewa na'am ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ونجد سبحانه وتعالى يتي ونادى فرعون في قومه فرعون كما يا كرا كرا نأل فهي أتكلم ya yi shela shela ta alfahari shi ne wa na da fir'aun fi ƙaun fir'aun ya yi shela a cikin mutanen sa shela ta alfahari ƙala ya ce ya ƙaun ya ku mutane na alaisa li mulku yusra shi ba ni nake da mulkin masar ba a ga bai ce mulkin duniya ba a shi kuskure ya ga lissafa fir'aun cikin wanda suka mallaki duniya ka ce wai wanda suka mallaki duniya akwai biyu mummunai biyu kafirai in ka ta lissa makafarai ka ce akwai fir'auna ka yi kwamfale don fir'auna baya ciki mulkin misra yake isa da annabi musa alaihi salatu ya isa madiyana sai wannan dattijan na madiyana ya ce na zai min alqawmi zalimin kun gani ko dan ba fir'auna ba shi da mulki a nan yankin wannan zamu cewa ba shi ba kala ta ce ya kuma ya kuma gane na alaysa li mulku misra ashe ba ni nake da mulkin masar ba wa hadhihi anharu kuma waɗannan manya manyan tekunan ƙoramun nan ta jiri min tahti tana gudana karkashi na afala su bishiru na kin ba gani ne an san ya cika ya ba ta kenan ko haka yake da mutanen sa ba afala su bishiru kin ba gani ne na'am أمن خير من هذا الذي هو مهين wala ya kadu yubin am koko ana khairun ni ne nafi min hazan nabi daga wannan wanda yake mutum ne ga shi nan mara yafi ko da yake wala ya kadu kuma gashi baya kusa ma yubin ya yi magana da za a gani ba ba ganin shi ne kun gane ko to a daidai nan sai muhammad al-amin shankiri a cikin abuwa ulbayar fi yubayin ƙoran bil ƙoran yake cewa da fir'auna ya ce wa la ya yubin kuma ga annan musa baya kusa ma da magana da za a gane saboda ne gura-guran da ke bakinsa don ya yi addu'a ya ce wahalin tsokuratan min lisani gane ko to shin ba amsa addu'a ba kenan kuma ga Allah ta'ala ya ce garin wuji da su laka ya Musa sai malamai suka ce ko dai ya zamana annabi Musa alaihi salatu wasallam kulli guda yake dan ta yi wahalul uqdatan min lisani kenan gura guran suna da yawa amma sai dai ya buƙaci a warware mai daya a bashi da sauran dan ya samu lada na masu hankali kun gane wannan da kyau ko sai da mana har yanzu maganar da saura amma muhammad al-amin shafi zai ce a'a an warware su duka kawai dai gida hukunci ne kawai na fir'auna din dai ya da shi kawai ce magana shi ba ta fita kun gane ina fatan mun bai wannan da kyau ko eh kawai ba za da fir'auna shi ne kawai dan dai ya aibata shi a cikin mutane ya ce ba ya iya ga shi ne yana magana ba a gane to sun wanda yake magana fir'auna cikin da yake eh ai kuwa eh wace ya kawo kawali ba na falaula ulkiya فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه أو جاء wannan zai nuna maka lallai fir'auna cika baki kawai ke kun ga magana ta farko ce wai waye fi ai shi yafi da wannan mutumin da yake gashi nan dai haka haka a billah wala ya sadu bi ba ya iya fitar da magana sosai yake falau la ukiya alaihi aswiratu wai dan me ba a jefa mishi munduwa ba manya manyan sarka min zahabin ta zinariya dan me ba a bashi ba kaga yanzu yana ba da dalilan rashin yin imani da shi kenan au ja'a ma'ul mala'ikatu ko kuma dan ne bai zo da mala'iku ba mala'iku zo tare da imam muqtari min suna tare da shi suna cewa wannan fa annabin Allah ne ba ku imani da shi in ji Fir'auna fa wai yana faɗa wa mutanensa in annabi mutan da gaske yake annabi ne me yasa bai zo da mala'iku ba mala'iku su dinga cewa shi annabi ne a bishi sai zama na tsoratar da mutane kenan ba dalilai ne suka gani suka yi imani ba a kira wani an yi fir'aunanci na'am فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين الله تعالى فاستخف قومه سيفر أونا يريد متانسا سيفر أونا ya rikitar da mutanensa da zance ko ya tsoratar da su ya rikita su ba a sai suka bi shi bin da suka yi ya tsira da su wallahi da tsira da su innahu lalle su wada nan fir'auna da wanda suka bi shi kan kuma fasikin sun zama mutane da suka fasu kai arna ya kashe al'amarin su ya kasance فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم فأغرقناهم ajma'in Allah ta'ala ce salam ma asafuna a lokacin da suka fusata mu shi Allah ta'ala yana fushi kenan in taqamna minhum sai muka dauki fasa a kansu sai muka narka musu azaba kenan mutum ya fassara al-ghadab wa ghadiba Allah alayhi Allah zai fushi da shi yace Allah zai mushi azaba kun gane ko ina fata mun gane da Allah ta'ala ya ce mai kasir mu'mina muta'ammidan fazza wuta na جواب da jawabu da Allah alaihi kuma Allah ya fushi da shi wai shi bai ta Allah ya fushi ba sai ya ce Allah zai mishi azaba sai ya fasar fushi da mai dan Allah ya bambanci tsakanin azaba da yace falan ma asafuna a lokacin da muka suka ta mu in ta kamna minu sai muke musu azaba sai nuna fushi daban kuma azaba daban fa aghraqnahum ajma'in sai muka nutsar da su duka tsoron kaga gaskiya ko ka bi ta zan kana gaskiya an gaba kana to yanzu ya za ka yi mai gari bai buba wa wannan ma bai buba a inda da gaske ne da wane ya yi wallahi yanzu zuwa ta zo gaba ɗaya za ta hada da gari shi ta yi eh, abin sai ayar ƙarshe فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين الله تعالى يقول فجعلناهم سلفا سلفا جميعنا سالف سالف شنو مغبتي sai muka sanya su magabata darasi ga wace nan ga na baya wa matsalan da abin buga misali ga wani suka zo kafin su a alin akhirin ga na bayan su da yadda an faɗi fir'auna da fir'aunan ce ta an karanta ne ayi ko sai bayyana da ta ba ki rashin kunya duk an karanta sai Allah ta'ala ce mun sanya su su magabata ne wanda ya hali irin nasu to ga sakamakon su kuma misali ne na duk wanda ya yi nasu daga irin abin da waɗannan ake mazo na cewa mutum sai ya kasance a cikin hazar in ya ga ya bita in ya ga barna ya kauce mata ko da kwasuwa yi a kanta Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tabbatar mu akan abin da yake gaskiya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk